فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين a cikin wannan ɗaki akwai alamomi bayyanannu da suke nuna girmansa da falallarsa kamar wuraren aikin hajji da abubuwan ibada daga cikin irin waɗannan alamomin akwai dutsen da annabi ibrahim ya tsaya a kansa yayin da yake son ya ɗaga ginin katangar ka'aba daga cikin waɗannan alamomin akwai kasancewar duk wanda ya shige shi tsoro yana gushewa daga gare shi ba wata cuta da za ta same shi ya waje ba akan mutane su nufi wannan ɗaki saboda Allah don yin aikin haji amma ga wanda yake da ikon zuwa gare shi wanda duk ya kafirce da abin da Allah ya farlanta na aikin haji to hakika Allah ya wadatu daga wannan kafiri hakanan daga dukkan talikai gaba ɗaya